tun lokacin da ka gane mujahid yana existing gabaki ɗaya ka canza mu akan me i have no reason to worry about saboda ban taba cewa ina son ki ba taba cewa kana so na ba ko na taba no baka taba ba i think i got you wrong See you next time. Okay. Har yanzu Jamila tana ganin kamar cewa dani da kai mun yaudare ta ne. Shi ya sa mata amince da tayin da su magaji suka yi mata. Sannan na biyu, da su magaji ba su zo mata da wannan maganan ba. Ba na tunanin Jamila za ta yi yunkurin kashe ni. Ba ma za ta yi wannan tunanin ba. Gaskiya ne ranka daɗe. Da wannan ma haka ne ma sannan kai ma kuma ina so lawan in dai har kana so na kuma kana ganin girma da kibata to da allah ka yi haƙuri ka yafe mata sorry sa zan koma asibiti me za ki ai kana gani a gaban ka aka kira ni kar ki ɗauki ɗan iska wanda bai san komai ba ni fa ba wawa bane asiya yanzu fi sabilillahi ya mujahid ya kama ganar wawa anan a gaban ka fa aka kira ni a waya ba daga asibiti aka kira ki ba me ya zama dole sai kin je me ya zama dole sai kin je what do you want bayan lura da waɗannan hujjoji da muka karanto da kuma shaidu da muka samu daga ɓangarori gaba ɗaya magaji abubakar iliya tanko sannan da moses kasuwa hade da kabiru garba waɗannan mutane su ne suka hada kai kuma suka tsara yadda za a kashe mai gidansu wato al'amin ayu a dalilin haka kotu ta yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai ita kuma jamila bello wannan haka ne sura sabunta rabo akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauƙi ta farko ita ce tsafta ina masu fama da matsalar cutar hiv shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karɓar magani idan sun warke ne su zo su tuko raguwar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori duk yayin da aka ce kwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya za a iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za a iya samun babban ofishin mu da ke nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za a iya samun mu cikin garin Maiduguri za a iya samun mu cikin Sokoto za a iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za iya samun mu a cikin birnin Trablis mana alfahari da ku al'umma